salamu alaikum salamu alaikum kowa yi shara masallaci ai zai ta kasuwa au malam bawa Allah sannu da daga nan ah, malam ne taba ni wannan la dan goge mun zanufi nan daga what to astaga furfur baka san ba daya bane ba ni da kai ba irin daya bane ba kake zuwa kake taba ni malam kwambe si ni fa kakka zuban min da mutunci da daga nan ah malam la ilaha illallah waye ce ma ka shigo min cikin gida ne innahu ala rajaihi la qadir to malam kuma zan na shigo cikin ka wani wani wani cikin gidan ka wani abu ne me naga me a cikin roban da ruwa ni fa malam tsaya har ka zo kana ta wani wannan ina na ga na yi maka gaisuwa na ce maka wambe na gaba baka an samu ba a ce fa ko sai an muku gaisuwa duka mutanen gari ina yi ni doron waka kaga bi je sha sha sha tun da nake dan daudu bai taba shigowa cikin gidana ba sai yau kuma ba na fatan ka ƙara shigowa don ba na alaka ba na hada alaka da dan daudu Allah yi ka fice ka ban guri da Allah malam kenan Allah sarki malam to kai ba ruwanka da yan daudu sai wa kenan ga mutanen kirki na ga mutane nan mutane masu daraja masu mutunci masu kima mala ina ka baro kuma hadisin da annabi ya ce karo mata ba kare ruwa ta shiga aljanna kai durun waka ba inda aka yi aka aka ce a kira karuwa kai tsaye a cikin hadisi sai ka ce dan gyara ne a kaina mala ko kai ma goyen wanda din ne ɗan duniya so malam dama ba komai yake tafa da ni ba wallahi kaga kasuwar ta ce ina tunanin kamar an samun hannu ne ba za ka bi Allah ba ba za ka bi Ubangiji ba ba za ka bi ka'ida addinin musulunci ba dole ka ga an samu hannu kullum fatan mu in ka ga mun yi adda muna cewa masu kyautata niyya da masu kyakkyawar zuciya Allah ka hore musu masu mugun tanadi akan mutum Allah ka matse su masu bata 'ya'yan mutane eh. kai ka dube ka garsa keken kato ka ah. ɗauki ɗan kwali Allah ya yi ka zubin yan damba zubin da za ka je ka nemi halak ɗinka amma ka noke murya ka sa ɗan kwali malam kai kwa na kwarai ne ko kai ma wagan bari ne nan fa kake doka mun bakar fata ce fa ko a za a yi wa billahi lazi kika ce ai aka ce na nazi kotu na cikin kin taba mun na wa billahi lazi sai an daure ki dan ba na hakuri rahin mutuntun da kai mun kamun fara ka asa tambayar da ta zo da ni kai na wai a sai ma kai ce ba ke ba har ne saurin juyawa dan ƙara canza sunan la duron waka to an ce da duk wanda ya zaɓi wani bai rama ba kansa ina da manyan baki wanda za su zo don Allah ka zuba min da mutunci na roƙe ka duka wa Allah ka wa annabi ka fita to malam ne ina da tambaya ba na ansa sai in wuce to ma malam aka ce bai idan irin mace wai ta bakanta a waje irin bata daure ba aka ce shi ma kamar tsareci ne ko shi ne ake cewa mata su gyara shi ne sai kaga isko kai kaga mace ita kadai na mata kidan garaya Allah sarki eh. ni ko malam kamar wannan da ya dan fito waje irin nan ba matsala hula za ka nema bawan Allah hula kuma ah, a wallahi ba gurin zaman ta bane hula kamar ya wani hula a ah, wallahi ba gurin zaman ta bane malam ni kake sama raina ya bacin dinga hawan jini ya motsa mun je gurin likitoci Allah bace wayan kudaden nasu zare ni dinga na sha nake a ciki saboda muna son Allah ya kawo mana kyakkyawan gwamnati wadda za ta ji kan talakawa na fara rubutun sha ka zo din maganin baki to in ka hada da wallahi ka minan nas da warafa nan, makanan aliya ka wanke mun ko zan samu daukaka ka san wannan kake ta daura dan kwala a kanka ah. wannan addu'a da ka faɗa mai falala ce mai muhimmanci ce ahmala ai na yi karatun islamiyya Allah wallahi na yi karatun islamiyya lokacin ma makarantar makawa karatu aka ce in faɗi suna na da larabci na ce eh ismi nuruddin muhammad sa garejin salamasta a huta lafiya kai shirin kwa ka gareji kuma a ismi a wanda larabci ka ji an ce gareji wai irin wani uh, unguwan mu ce garejin shine na ce oh. garejin sala masta a huta lafiya oh. mallan ni fa ba wannan ne ya kawo ni ba saboda ina da abin yi zan oh. shiga mai fadin saboda in tattauna da yan uwana mai biyan wannan kasuwa ta ce ta doya ta tsaya mana. to za a za a za a shine ma na soyo kaza na ce to bari in sako maka da yar doya Allah ba in zo a sai ta za <laughs> kai rahin fahimta ne ai ku wani zubin ce <laughs> wallahi har na fara kokarin ku sana'ar tana da falala kuma akwai buɗi a ciki Allah wala what shi ne naga malam wata mai tuwo a gefe na mm. Jamila ya tara wannan shine nake son a jefe ta mm. a watsa ta da kayan da ta koma garin su ta ji Kano ya ta mata ta mata daurin hunhun goro ta ji ta kamar a cikin wannan gurin da ake kai yan mazan nan ta ji ta kamar haka ta sallama min ta bagari anya malam ko ba yin wa kike ji ba dama na malamin da ina ga wallahi wa bari ne to da ma an bawa wai uwa ka baki na an gozo mace bata tausa mun baga shi suka ta baki nake malam mm-hmm. na ce to me isa ba baka aure ba kake zaune haka katulan makatulan kai ma fa shaura ka dan ka koma dan hansin din nan wallahi wara ka dan malam billahi minash shaitanir rajim to me ya rage maka kuma ah. a hansin me ya rage maka kai a fita bakin titi ne ka ɗora um, um, kasko ka ɗan ɗora zani ka toye wannan doya shine kawai bai rage maka ba haka fa yanzu na girki ba ka da masu yi ma ake yi to haramun ne aure da mutuwa da kake garinsa lokaci ne da shi idan Allah ya kaddaro ba yadda za ka yi kuma ina bincike in zaɓi ta gari gaskiya ne malam ka duba nan malam bello da ya auren ita ta babbaka mai wuta iya ji iya gani ya kone uwa gawai amma malam wacce za ta aure ka ta san abin da ta aura wallahi dan hansin ta aura na ga ka iya girki what to haramun ne ah wai da ta kana ce kiran ka sunan ka na mace kai ma kawai ka dinga ta ka wallahi ga kanan gari guda mun gani kai ka ga ka kawo abin nan kaga na baka fuska kuma ka ce min mutunci to me abincin mutunci kai ma hawa mata gare ka ba sai ka dinga ihu wai kai malam malamin ma ina ga ina ga ba na Allah da Annabi bane na ga haka iya tuka tuwo mu ba da kake yin kalausa da kanka kai shi mun mutunci ka shigo kai har cikin gida ko kuma aiko ka aka ka ta fara warware ma magana da da ka ce jamila ita ai ta tsaya ga Allah ta tsaya ga annabi duk abubuwan buɗi za ka gani a ka amma mm. kai dai asara me yake da suna hasada da bakin ciki sai dai ta tsaya a gurinka in za ka bi ka ka dawo kan sunnar ma'aiki sai daga Allah ya buɗa maka sallallahu alaihi wasallam mudin na ce annabi Muhammad sai mun ƙara samu wannan dama ka iya lasta haka baka samu ka dan samu guri a freedom ba ai da ka samu ka dan tura mu kai musu sama a gidan rediyo ko guda goma a ji ko mm-hmm. to malam yanzu ya ake ciki mm. ya ake ciki kan bukatar ta ai ka sa ma ba abin da zan yi maka kamayya wallahi ba abin to billahi lazizan tara ma jama'a na unguwar nan wa billahi lazi ba a banza nake ba an kawo mu abinci ka haƙa hani'a ga kana hattin ban ya taso malam malam gari guda ke nan malam wannan da motsa ce aka yi karo da ke ai sai lahira yanzu za ka yi mun ko ba za ka yi mun bane ba in za ka tsaya a kan ai abin ma'aiki zan iya ma a kan komai a ai na faɗa ma ni duk duniya ba da abin da nake ƙwara irin annabi muhammadu wallahi da an ci annabi muhammadu ko menene sai in yi shi to malam kai mun da manzon Allah din ya zauna zan taimaka maka abubuwa guda uku na farko ka rike gaskiya na biyu kuma ka rinka yawaita salatin ma'aiki na uku ka ajiye daudin nan in ka ajiye daudin ma aka zo siya ake ba sai ka yi rangwadaran matsalar daga daudin sai kaga an fara nemo abin nan da ba son faɗa ake ba sai ka ana kaga kana yawo da basilin a kwalba kaga idan ka fara shiga yawo da basilin kuma kai sai ka yi nisan kira Allah tsare ga tare da saran shuka ma la'ai dama ba hanya ta bace ba eh. ni yanzu kawai tun da dai ma na ga dai abin naka gaba ɗaya kamar wani eh, ka zo min da wani kabli da ba'adi kana ta wani kwane-kwane ina gama kai ma wannan ne um, me ake cewa an tuna min namiji kai ya kake zungura ta uwa ka samu au ashe fara bambanci ya haƙuri Hmm, me nake so in ce tunan na ga kai ma alamun wagan bari ne dama dai na saba ce da yan iska na ci da kai sai an jima ni ne dan iska what to na ga maka rike abin da ka kawo ka san Allah ni kai na tsohon tantirin dan iska ne kawai na shi wallahi malan ka taba ni sai ka ga hau wa billahi lazi kina taba ni zan kira miki ruwa ciki gare ni wata tara kake sake zuba min da si ba a haka me wata to da ba muke sharri mu zaki sake ni in kina da aya tambaya kuma zan yi gaba kafin na wuce kai in wuce ki dinga tunanin maganar da na faɗa wani ɗaya in baki an sa an wuce kai in ba muke da bashi wai babu in yi gaba ka lafiya to shi ke na mala Allah ma gashin lalle akan kwalta hasi da iska Ba dai dole nan ta soyi wallahi kai irin wannan da za su tsaya ga Allah ni kai na ba hairin ka aiken siyo wannan abubba ba kai kaka ballan kofa fa Like <laughs>